Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu barka mu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda kuka saba ji a kowace ranar Lahadi za mu kawo muku shirin kasuwa a kai muke dole. Baya ga haka muna ɗauke da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan bari mu fara gabatar muku da wannan rahoto na musamman. A janguriyar Nijar magabata ne na bariki da na gargajiya suka yi amfani da wannan lokaci na soma ayyukan gona kenan lokacin damana domin kira ga manoma da kula da albarkatun da suka samu a lokacin da suke kammala ayyukan damana kasancewa ana ganin akwai alamun samun kyakkyawan sakamakon ayyukan gona a damanar bana Da la'akari da ruwan saman da ke sabka yanzu haka a janguriyar Nijar. Alhaji Ibrahim Abba Lele shine shugaban gundumar birnin Kwanne. Damana alhamdulillahi allah dai ya sa ta sauka lahiya an samu a adana kun ga dai yanzu har yanzu ana kawa taimako taimako yanzu wannan na cikin uku ne zuwa hudu wanda ake kawa abinci mai rahusa a saidawa mutane kenan wata ran an allah ya taimake mu mu za mu aikawa an su kenan a adana haka zalika mai martaba sarkin birnin kwanni alhaji muhammad salihu sardauna wannan kiran ya jaddada wa manoma da su daina yin facaka da albarkatun gonakansu a harshen damana. Damana dai kun gani kamin ma ta kankama shifka ta tsaya hankula sun tashi. Allah da ya haushe ya sa yanzu kuma abin da yadda muka ganin ta shi akwai haske. Dan Allah ya kaddara abin da muka gani daji Allah ya kai shi lahiya jama'a ai taka tsantsan. ku diba ku gani yanzu abin da buhun haci shiki ku diba ku gani abin da buhun dawa shiki ya kamata a kiyaye ga alarwaci da shi da armance armance da da sauran abubuwa waɗanda dai suke ba na tanadi ne ba Allah ya baka abu ga iyali ya kamata a kamanta saboda kar a koma bara. Shin yaya ma damanar bana take har ta kai ga mahukunta yin kira ga manoma da su adana alherin aikin gonar da suke samu a ƙarshen damana ita ce tambayar da na yi wa Alhaji Musa gidan godiya ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin manoma gandari na birnin Kwandi. Lalle ita dai damana shekara ta bana sai mu ce alhamdulillah. Ruwa alhamdulillah inda aka noma nan inda ba wurin ruwa ba shi nan kan ya bada haske wurin ruwa ko shi nan kwance da ruwan shi amma dai Allah so ana ganin alama haske gare ta in Allah ya yarda dabara da bana ba ɗaya na ba ruwan ma bambancin ko ce shekara ta ta bambanci bara ba a samu wadataccen ruwa irin na bana bana bana ko gashi nan ana ganin ma mai jaga tan tana tun kan tsaluwa tun da in ba nan da an ka buɗo mu ce rasa ruwa ba ma da sai ka ji an ce mai ta ka tsarna tun da ta ta fara zubowa Allah ubangiji shi sa abin gashi kai lami lafiya da an ka gani dai a kai Allah shi sabka sama da ruwa masu albarka gwargwadon mu gwargwadon mu da mu Allah sa dai abin gashi kai lami lafiya kasancewa noma da kiwo ne suke kasancewa zuwa gimshikin da suka tallabe tattalin arzikin jamhuriyar Nijar na tambayi Malam Ibrahim Gadaje shugaban ma'aikatar kiwon lafiyar dabbobi ta gundura birnin Kwanni ko ya sha'ana abinci da lafiyar dabbobi yake a cikin wannan damana a gundumar birnin Kwanni. Lalle a shekarar bana damana ta dan fara wajen cikin watan shidda na nasara da aka fara ruwan farin dai daga baya an samu 'yan matsala ta 'yan rashin ruwa a can da shine ta yace ta yi an kai wajen karshen wannan watan dai akwai yan matsala ta ruwa ba su sauka sosai sosai ba ta wajen huska abincin dabbobi a lokacin nan dai mun ji dan kanni kaɗan ko da shi da yanzu alhamdulillah alhamdulillah tun da yanzu ruwa sun koma akai akai akai akai ana ta ruwa ciyawa ta hito gwargwadon hali zan ce gwargwadon hali tun suke yanka jiyoyin fuskar ma'aikawan ga makiyayoyi duka inda suke na dabbobi. kyaukyawar safiya tun daga marice ake gane ta in ji hausawa ruwan samanda ke sabka kamar da bakin kwarya jamhuriyar nijar yanzu haka su ke sakawa jama'ar kasar kyaukyawan zaton cewa takan yoyo da manar bana ta yi kyawo haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar. to madalla masu saura. sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin kasuwa a kai nike dole. Hausa Kasuwa Kasuwa Barkamu da sake kasancewa a daidai wannan lokaci a kuma wannan shirin. yau dai za mu leka daga cikin daɗaɗɗun kasuwanni ne a jihar adamawa wato kasuwar garin jimeta ga duk wanda san garin jimeta ya san kan cewa kasuwar da za mu shiga kusa ita cewa ita ce kasuwa ta farko a fadar jihar Su yanzu haka masu sauraro na leka ɗaya daga wajen da ake sayar da hatsi alhaji asuma salamu alaikum sunana awal ne sai da gari to malam awal na ga kaman anan me da me kuke sai da a wannan waje da na zo yanzu eh to gaskiya kaman anan muna sayar da masara garin masara burabusko mukan sayar da wake buhu da kwano-kwano da shinkafa da dawa da maiwa da dai kayan da ya shafi awo namu na gargajiya shi muke sayarwa ana na ga kamar da kafar gargajiya kamar kasuwan tamkar irin tsohuwar kasuwan ne ko za ka tuna ah, shekarunta ko kuma kai da lokacin da ka zo kasuwan eto eh to gaskiya kamar ni kan ba zan ce ga adadin shekarun ta ba amma kamar zuwa na nan da kasuwan zan iya tunanin yanzu haka na kai shekara goma sha takwas kenan kamar wannan hatsi kan akwai wanda suke zuwa a baya ko yanzu ake kawo daga wasu wurare eto eh to eh gaskiya kan mukan fita ƙauyuka mu je mu kawo kaya wannan kasuwa kamar yaushe kasuwa take ci za ka ta dawo ta kasuwa akwai ranaku na san a baya da an yi ranakun da kasuwa take ci eh to gaskiya ban san wannan lokacin ba hakikanin gaskiya idan kamar a yanzu kan za mu iya cewa kowane lokaci kasuwan tana ci sai dai mafi samun jama'anmu da ciniki wa shi ne irin wata in ya tafi an yi biya kenan wasu kasuwan akwai matsalolin da suke fuskanta 'yan kasuwa walau na haraji ko kuma kamar ku wasu matsalolin kuke fuskanta wani kasuwa to kusan za mu iya cewa dai gaskiyar magana ne. matsalan da muke samu dai ba za mu ce wani matsala ba ne tunda da rabano kan mukan biya duk buhu mun shigar da shi kasuwan nan mukan biya rabano muna biyan local government rabanon ta to shine dai kai kuma tsakanin tsaro kuma fa a kasuwa akwai tsaro eh to gaskiya mun muna da security da security da local government ta tura mana wanda suke lura da wannan kasuwa ina batun tallafi da ake ta gwamnatoci sukan ba yan kasuwa kuma kuna samu kenan to gaskiya dai ba zan ce a'a ba wasu da ciki na ji suna samu amma mu dai gaskiya bai zo ta gurin mu ba to dan an sha zuwa ne da dauki sunan nakin mu ba mu form akan maganan taimako da zai shigo to sai dai mu ji shiru kuma in hakan to a ƙarshe ba ci gaba ba tare da zaman lafiya ba me kuke fata a ni samun zaman lafiya haɗaka fahimta juna tsakanin 'yan kasuwa da sauran al'umma kenan eh. to gaskiya shine hakikanin gaskiya mu 'yan kasuwa mu ci gaba da hakuri da kawo kayan da muke kawowa su kuma masu siya su ci gaba da hakuri gurin siya da siyarwa shine za mu samu fahimtar juna don in ya kasance mun je mun samu yayi tsada ba mu siya ba mun dawo to kaga zai kasance za a zo a ga duk guraren nan ba kaya kuma kaga mai siyan zai gaba kayan da ran shi zai baci to shi sa wani lokacin za mu je mu samu farashi ya kara a can kauye gurin manoma to kaga in dole za mu siya a farashin da suka gaya mana da batun kai matakan kariya a wannan cuta na corona ba kuna daukan matakai kamar na takunkumin baki da tsantsan da sansu eh to gaskiya kamar kwanakin baya local government sun zo sun sanar da sarkin kasuwa kuma ya sanar da mu akan hakan din mun ma muka sanar da sauran kwastomomi da al'umma da muke tafiyar da su akan haka din. Wani matakan ɗauka ne? da muke ɗauka shine ya kasance muna sa wannan takunkumin sannan kuma gaskiya ba duka bare don so idan an taba akwai lokacin da aka zo kasuwa sai ka wanke hannu zaka shiga sai ka sa takunkumi zaka shiga to amma abun da aka dan yi zuwa kwana biyu an dan dai daga kafa akan haka yanzu kuma don jin tarihin wannan kasuwa ya leka ofishin shi kansa shugaban wannan kasuwa wato chairman a ah, da farko dai alhaji a cikin suna eh su muhammadu jagori To Alhaji Muhammadu Jagore kamar yadda na faɗa a shimfiɗa kusan a iya cewa wannan kasuwan kan ta daɗe kamar yaushe ne a aka kafa wannan kasuwa da muke cikin eh, Lalle wannan kasuwa mu ma da kanmu lokacin da muka taso muna layi muna rundin nan muna zuwa tun muna ƙanana kasuwan yana nan daidai kasuwan daren nan a nan ne yake fara ci har aka yi aka dawo da shi cikin nan ɗin inda muke yanzu inda muke taɗi nan da aka gina shi daga baya sai itilayi ya sami da sai ya ƙone to da ya ƙone sai muka koma gefe mu koma gefe da aka gina shi kuma muka sake dawowa kamar wannan kasuwan kamar ya kai shekara biyar ko goma kamar shekara na yi eh ina wannan itilayi wato kasuwan na akalla akallansa akallansa in ba na kasara ba zai ɗari ma wannan kasuwar wannan kasuwar a sai da daidai kasuwa ne eh, na san kamar yadda ka faɗa a baya eh, kasuwar ta taba kona sannan kuma an yi zamanin da aka yi wani yaƙi eh, na mai tatsi ne a lokacin kasuwar na nan kaka kasa yana nan lokacin ma lokacin ma ba yana nan shi yana nan lokacin da aka yi mai mai tatsi ne lokacin ma kasuwar yana nan daram lokacin yana nan lokacin ne ana dama daga nan aka tasi aka koma shopping to daga nan idama shine shine uwar kasuwa uwar kasuwa gaba daya a garin nan to nan din ake yi sai aka koma shopping da nan ya kone wa'ansu sai aka su ta koma shopping ana gina wannan hankali to koma shopping din dama akwai masu mutanen ɗasin akwai bisiyar tsamiya suna zuwa suna sai da daddawa a wurin a gindin tsamiya to shine nan din da ya kone sai mutanen wa'anzu sai suka koma can din a hankali a hankali a hankali to daga baya kuma shi shopping din ma sai ya haɓaka sai ya zama kasuwa na zamani to kasuwa yana ci ya cika jin sai aka yi mai ta tsine to da aka yi mai ta tsine shi sofin din sai ya kone gaba daya to da ya kone din sai dama ana gwamnati yana fada tamfurare ne aka zauna dama shi to shine sai aka fara ana sinisiri inda sabon kasuwa ya koma yanzu ana cewa yanzu za a koma san za a koma san za a koma san to sabon kasuwa din an gina ta an gina rumfuna rumfuna ana so a koma mutane mutane ba ba sa so su koma sun saba da shopping to sai da aka hada da gwamnati shi ne fa ana koren mutane su zo su zauna yau a kore su ta koma can gobe ana koren su a can kamar da yake wannan da daɗaya kasuwa ce kusan ita ce kasuwa ta farko kenan a wannan gari na jimeta za ka iya tuna yadda ta yi ta kafu eh to tuna wannan wanda ba zai iya ga gane ba ni ma kamar a baya kamar ya kafa wannan Eh, mutane sukan zo daga wasu garuruwa domin cin kasuwan ne kamar yadda ake ci a wasu wurare eh lokacin din din ana gari ne eh, yana ci ba rana biyu yake ci da hmm. shine garin nan kadai a kasuwannin kadai ne kawai a garin nan rana biyu yake ci wato da farko dai ku biyu ake ci daga bayan da ya haɓaka ne aka zuwa ya koma kasuwan kullum kullum eh haka ne haka ne wannan kam dama eh, ku biyu ne yake ci amma yanzu da ya haɓaka da jama'a suka yawa to shi ne yanzu yake ci kullum yana ci kaman a lokacin na kan ga akwai kamar tasha ne kusa da gidan yarin nan wajen prison na lokacin kasuwan a hada take da tasha ko ko. a lokacin din tashan wannan din na yola ne kadai eh. tashan yola ne ana ana lodi daga yola nan din ne ake lodin yola da eh. to amma da itilai lokacin boko haram nan a lokacin din ne aka ka dake wuri aka koma yanzu ba ba a lodi wurin ma kwata-kwata aka hana Eh. kamar yanzu me aka fi kawo a wannan kasuwa yanzu ta haɓaka kamar menene don haka kamar akwai kayayyakin gargajiya da makamantansu kamar me aka fi kawo yanzu eh to kasuwar nan yanzu ba mu abun da ba a kawowa kaga akwai ƙwarya eh na gargajiya akwai tukunya ah, akwai doyan ɗima ana kawowa akwai shinkafa akwai tattasai ma ana kawowa akwai su tumatur ne su dai duk kayan da ka sani yanzu ana kawowa duk abun da ka zo nema a azofin kasuwa akwai zaka tada a kasuwa a shugabannin kasuwa kan ɗauki mataki na kare kasuwa na ga wannan kasuwar duk kamar irin ta zama ta da ne bata zama irin ta zamani sosai a katange ba su kamar ya kuke domin kare dukiyar ku a wannan kasuwa eh local government tun da muna ake a karkashin local government muke muna da gadi daga can ne a yana kawo mana masu gadi masu gadi suna kona wurin muna da gadi wata rana biyar wata rana hudu wata rana uku wata rana biyu haka nan da su ne suke lura da kayan mutane to idan ka duba kaman ya kuke fama kuma da batun wasu kasuwanni akwai batun kan cewa ana biyan haraji da su kuma kuna biya eh lalle wani ma ba muna biya lalle muna biya amma biyan din tsohon kasuwannin ba yadda sun da iyaye ne masu mulkin din ma iyayensu ne a nan masu wanda suka yi kudin din iyayensu ne a nan wani sago za ka tarar wannan ya gada wannan ya gada sau uku sau hudu to mu da muke local gwamnati ya turo mutu yana kai karɓar haraji sai ana bi kowa a hankali eh, kowane shago kuma duk wata ana biya ɗari uku ne. to kamar ina batun magana haɗin kai za ka tadda a wasu kasuwanni ko ƙungiyoyin 'yan kasuwa nan ma kuna da su kamar kuma ya kuke wajen haɗa kai. eh lalle din ma ba muna da ƙungiyoyi akwai ƙungiyan teloli akwai ƙungiya na masu nama akwai ƙungiyan bulawos akwai ƙungiyar na masu sai da hatsi dawa kenan ko eh, masara duka akwai to kaman batun magana taimakeke ne kuma fa akwai na irin misali wannan kasuwa ne jarinsa ya karya a bashi kamar yadda ake a wasu ko koya kuke ko kuma sai kungiya take eh to yanzu nan din dai ba muna yin sa da lokacin lalle kasuwan din yana ci in jari mutum ya karye muna haɗa kai mu ungiyoyi ungiyoyi din gaba daya za a kira su sai a ce to a tallafa wannan wani kaza a tallafa masa ko matansa ya haifu ko kuma ba rashin lafiya to ana bi ungiyoyi ungiyoyi kama a wannan kasuwa ko yan kasuwa ko ne shugabanninta kamar wani matsala aka fi fuskanta ko kuma matsaloli kuke fuskanta a wannan kasuwa da kuke so gwamnati ta taimaka eh lalle matsaloli da muke samu a kasuwan nan akwai rashin tsaftace kasuwan ka sani duk abun da kake zaune yanzu tun da korona ya shiga nan ana so kowa ya tsabtace inda yake in za ka shiga ka kulle bakinka in za ka shiga kana wanke hannunka amma mudda mu shugabanni in muna gaya musu sai tu ce mana a'a ai ciwon ma karya ne ciwon ma kaza kaza ne wato kuna kuna gargadi amma kuma yawanci jama'a ba su cika dauka ba eh lalle muna gargadi su kullum amma ba sa daukawa ba sa daukawa kowa sai ya dinga wa gwamnati ai shi ne zai bamu kaza zai bamu abin da za mu daure a bakin din baya bamu sai ya mu yi mu yi mu zai ne to su ne ka gani ana samu matsalolin din to kamar yanzu wani kira kuke yi wa gwamnati na matsalolin da ta addabe ku to mu dai da matsalan da ina kira wa gwamnati get eh, get namu nan na tsofin kasuwa ya balle duka don yanzu barayi ne suke bi ta kasa ta kasa ne suke yi wa barnan eh, wurin gaba daya amma in an samu gwamnati ya tallafa mana ko ya zo da kansa ya gani ya sai rodi ya kira mai walda ya walda mana ya walda mana to shi kenan abin da muna roƙa gwamnati shirin To masu sauraro, kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimacin shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki, jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin kuna lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. Amin. min you. Shirin lafiya uwar jiki na wannan makon zai waiwayi batun shayar da jariri nonon uwa. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ware makon farko na watan Agusta wato daga ɗaya zuwa bakwai ga watan ya zama mako da za a yi gangami don faɗakar da iyaye game da muhimmancin shayar da jarirai nonon uwa zalla. Saboda muhimmancin hakan ne ya sa na tuntuɓi Dr. Aisha Sani Faruk likita a bangaren kula da lafiyar al'umma a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano inda na fara da tambayar ta mahimmancin wannan rana ko kuma mako ga al'umma? Shayar da nonon uwa abu ne da yake da mahimmanci sosai a rayuwar ɗan adam. Za a iya cewa shi ne mataki na farko na samun ingantaccen rayuwa. Saboda mahimmancin shi ne ma hukumar lafiya ta duniya wato who ta ware mako guda wato makon farko na watan agusta a matsayin makon shayarwa kasidar bana kuma an yi mata taken tallafawa shayar da nonon uwa domin samun ingantacciyar al'umma amfanin shayar da nonon uwa yana da yawa kuma ba gaɗa ba ne kawai har ta ita ma uwa da take shayarwa wasu daga cikin amfanin nasa su ne da farko dai nonon uwa kyauta ne daga allah tunda ba siya za ka yi ba kuma yana ba ma yaro duk sinadarin da yake bukata a matakin farko na rayuwa wanda waɗannan sinadarai suke taimakawa wajen cikakken girman yaro tare da kare shi daga cututtuka ita kuma uwa yana taimaka mata wajen tazarar iyali yana kuma rage hatsarin kamuwa da cututtuka kamar cutar daji ta nono. To likita ga shi dai kin faɗi muhimmancin shayar da nonon uwa a wani lokaci ne ya kamata a shayar da jariri daga lokacin da aka haife shi a wani lokaci ne zuwa wani lokaci kuma ya kamata. To ana son a shayar da yaro daga haihuwa zuwa shekara biyu. amma a wata shidan farko ana so a bawa yaro nono zalla domin a wannan matakin nonon uwa na da duka sinadaran da yaro yake bukata daga wata shidan nan kuma ana son a haɗa ma yaro da cikan gina jiki. To likita ɗan da ba a shayar da shi nonon uwa ba fa me ɗa yake rasawa idan bai samu nonon uwa ba? Kamar yadda na shaida miki a farko, shi nonon uwa yana da sinadaran gina jiki. Waɗannan sinadaran su ne suke taimakawa wajen yadda jiki zai gini sosai musamman ɓangaren ƙwaƙwalwa. don haka rashin shayar da yaro nonon uwa ba tare da kwakwaran dalili ba za mu iya cewa abu ne mai hatsari ga yaron domin duka bangarorin jikinsa ba za su girma yadda ya kamata ba kuma wannan abu ne da ka iya mashi illa har girman shi. don haka ina kira ga iyaye mata da mu yi hattara shi shayar da nonon uwa abu ne da amfanin sa makan ba zai musalti ba. To likita ana iya samu kamar da gaske a ce yaro gashi an haife shi a ce ya ki kama nonon uwa sam kowane dalili ne zai sa haka Gaskiya dai idan har yaron lafiyayye ne to yawanci zaki ga matsalar daga wajen uwa ne musamman ma masu haihuwar fari. Akasari abin da ke faruwa shine za ki ga kan nonon uwar bai fita sosai ba ko kuma a samu karancin ruwan nono to wannan sai ya sa yaran su ki kamawa saboda shi yadda allah ya yaro bai sanya wahala sai dai kuma ana samun yara masu matsala kamar za ki ga wasu harshen su a haɗe yake ko kuma ki ga leɓensu a rabe to irin waɗannan yaran suna iya samun matsala wajen karɓar nono don haka yana da kyau a je asibiti a duba. To ban tsaya nan ba na zanta da Ummu Usman da Marka dukkaninsu masu goyo ne da ke zaune a jihar Jigawa ko me suka fahimta da wannan mako da aka ware domin su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ina ganin mahimmancin wannan rana da hukumar lafiya ta ware na shayar da yara jarirai. rana ce mai mahimmanci ga mu iyaye da kuma su yara yaro na ɗan wata tara ne yaro na ina shayar da shi daidai gwargwado ma'ana duk lokacin da bana barin shi ya zauna da yunwa kuma yaro ne mai hazaka yana da kazar-kazar akwai ƙoshin lafiya a tattare da shi baya laulayi saboda mahimmancin shayar da yaro musamman ga nunan uwa yana da matukar tasiri a jikin su yara ba sa cika yin laulayi na ciwo ko wani abu sannan yanayin ƙarfin jikinsu da kuma kuzarinsu ya bambanta ga yaran da ake ba su wasu abubuwan da ba su shafi da ba nonon uwa ne kawai zalla ba amma a yanzu a watanninsa yakan ci komai so na samun wahalar bashi abinci duk abin da ya samu yana so ya ci zan bashi kuma yana ci lafiya alhamdulillah salamu alaikum suna namar mun kari da wannan ranar sosai gaba da yadda kuke tsammani wala mun gode muku Allah kara muku ɗaukaka da ci gaba kalmudi a da a karkarar in muka yi aihuwa he mutum ya yi kwana uku ma bai ɗauki ɗansa ya ba ya tsotsa ba amma a yanzu saboda muna zuwa gurin ma da suka san yadda duniya take tafiya yanzu daga mun aihu za mu ɗauki ɗan mu ba ya tsotsa ba in ga ta wannan ma mun samu ci gaba kuma daga yaro ya fara cin abinci ya nemi a bashi kafin yi wata hida ma na sa'ilin din zamu bahi amma yanzu in yi wata hida mu ki bahi komai muke ci su yan taliya su wake ne jalab su jalab din dankali duka muna bi wa yara da nake ya yadda in ya nemi ya zan bahi ya a sa'ilin da na ji yana yawan kuka ko kuma in na ga nono ya ciccika sosai zan dauke shi na bahi ya tsotsa in kuma na ga ɗaya ya ɗaya bai ha ba zan ba shi dole ya hanya ɗaya ma sa ilin nan na ji daɗi saboda ni ma almanukan nawa. E, to gaskiya lafiyarsa dai kalau kan yanzu tun da aka haife shi dai ba wani matsala sosai a tattare da shi da ni. Mu dai har yanzu a karkaran mu dai muna nan wasu basu kansu bai waye ba har yanzu sun aihu ma basu fara bai yaran su in saboda in sun je malaman asibiti sun ce musu suke cewa su bai yaro a take su nuna su gaskiya kansu a ba sun yi dan kwanaki biyu uku tukun da ɗauki yaro a ba amma yanzu muna so a ƙara wayar mana da kakan saboda wannan abubuwa. To Umma Usman ya wani shawara zaki ba wa iyaye game da su dinga shayar da jariransu nonon uwa. Muna ba mu mata yan uwa na mata shawara akan su ci gaba da shayar da yaransu kamar yadda ya kamata saboda mu kariya ne gare mu ga kuma su yara saboda suna samun kuzari sannan yana hana su hana irin laulayi yawan ciwo za a ga yaro baya rigima yadda ya akai akai saboda yana samu ya sha ya koshi sannan mu gare mu mata kamar waɗanda suke samun ciwo na daji na ma abu na nono za a ga cewa yana karewa kamar waɗanda suka fi shayar da yaransu yana preventing su kuma wanda suke kin shayar da yara za a ga cewa sun fi shiga hatsarin samun irin waɗannan ciwo ina ba wa ma iyaye mata shawara akan su ci gaba da shayar da yaransu ma yara ƙanana saboda yana ƙara wa yara lafiya fiye da yanda za a ba su abubuwa na gwangwani ko abubuwan da muke ci saboda shi ruwan nono kai dai aka bar yaro da shi na tsawon watannin nan da suke abin nan suke sha na kamar misali wata shida da ake yi yana suna samun komai sinadarai na abinci ba ya kunshi abubuwa da dama na sinadari ko da a ce za mu ba su abinci ba za su haɗa wannan sinadaran lokaci guda ba amma shi ruwan nono zalla kawai ma in aka bari yana da su ruwa da sauran abubuwa da ake samu a cikin abinci yana ƙara wa yaro kuzari sannan yanayin ƙarfin jikinsu da ƙarfin jikin wanda ba a shayar ba da bambanci sannan kwakwalwarsu ma tana samun abinci da yawa wurin samun in suka sha wannan ruwan nono na uwa da dai ma abubuwa masu mahimmanci da dama a da dai kwana uku muke mun bi yara sun so ba amma ko ruwa da ba ma ba su amma yanzu da yake ana ta tambaya muna tambaya kan mu yana wayewa a kullun da ko da yau to ma sauraro da haka muka zo karshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan makon muna fata an amfana a tara mako na gaba domin jin wani sabon shirin. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin ni ce Aisha Tisle ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Yanzu kuma ga zangonmu na nasihar Lahadi. sunana rabin yuna ji idris daga ekwa church ga dama bauchi dcc zaman lafiya yana da muhimmanci kwarai da gaske a rayuwar nan adam domin idan babu zaman lafiya to ibada ma ba ka samu zarafin yin sa ba abinci ba za ka ci ba za ka yi gudu ka bar mallakan ka saboda rashin zaman lafiya to zaman lafiya babban abu ne kamar da littafi mai tsarki a cikin littafin ibraniyawa sura ta goma sha biyu a ta sha hudu ta yi mana magana amma matsamu na mu cewa mu nemi zaman lafiya da kowa tare da zaman tsabta na rayuwa wanda za a kauce mu kowane irin almubazaranci na rayuwa idan har ba mu sami idan har ba mu zauna lafiya da juna ba ba mu kuma zaman tsafta da juna yadda ya kamata ba zai wuya mu ga darajar ubangiji zai wuya mu shiga mulkin Allah so zaman lafiya yana da tushe a cikin littafi mai tsarki littafi mai tsarki ya sa ya ce mu yi zaman lafiya da kowa har ma mu ma aya ta ce mu ba su abinci idan a don aya ta yi magana cewa idan ka na jin yunwa ka ciyar da shi idan yana jin kishin ruwa ka shayar da shi in ma baya da sutura ka bashi sutura abinda da littafi tsarki ya koya mana kenan to zaman lafiya na baya samuwa dole ne sai mun dawo mu rungumi maganar Allah kuma zaman lafiya din da mu krista mutum dai baya baya kawo zaman lafiya sai wancan yana bukatan zaman lafiya wannan ma yana bukatan zaman lafiya sannan za a yi zaman lafiya muna da addinai da yawa a Najeriya musamman a Najeriya muna da addinin musulunci da na christianity to addinin christianity da musulunci idan ba su nemi zaman lafiya da juna ba ba zai yiwu ba domin mutum ɗaya baya neman zaman lafiya ko da ka nemi zaman lafiya wancan ba zai nema ba zai yiwu ba to amma dole ne mu haɗa kai su nemi zaman lafiya da mu mu nemi zaman lafiya da su kamar yadda ya ta mai tsarki ya faɗa mana yesu musa ya riga hore mu da mu zaman kauna da kowa don har da muke ma aya ta ce mu zaman lafiya da su so saboda haka da ta mai tsarki ya faɗakar da kirista muhimmancin zaman lafiya ubangiji allah muna godiya saboda kai ka umarce mu da mu zaman lafiya da kowa har da makiyanmu da abokan gabanmu in ba tare da zaman lafiya ba ba za mu ga darajar ka ba Allah mun roƙe ka a cikin sunan Yesu ka taimake mu mu zauna lafiya da juna musamman Najeriya akwai kabilanci akwai bambancin addini Allah na roƙe ka bari ka taimake Najeriya gaba ɗayanta mu rungumi juna mu zaman lafiya da juna na gode saboda ka ji mu albarkacin Yesu mai ceton mu Masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC na ke sallama da ku.